الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رقع الله سبحانه وتعالى wanda a cikin ikonsa da ƙarfinsa da yardarsa ya haɗa mu a wannan yammaci ne muke fata ya samun albarka cikinsa wato yammacin talata daren laraba 27 ko da 8 da bakwai ne ko ga watan da al'afira hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1432 wanda ya daidai da 31 ga watan biyar a lissafin miladiya shekara 2011 a makon da ya gabata mun karanta wani yanki mai karfi akan wato tambaya ta 46 ko mai yawa zan ce amma ba mu sami bayaninsa baki ɗaya ba sai za mu tashi da kan wannan bayanin sannan sai mu karanta tambaya ta gaba bi iznihi tabaraka wa ta'ala a dama tambayar ita ce ma huwa shirkul akbar menene shirka babba kafin wannan dama malamin ya bayyana mana me ake nufi da tauhidin ilahiyya mun ji cewa shine a kaɗaita Allah maɗaukaki wajen bautar da za a yi duk ayyukan bauta na zahiri ko na batsini na baki ko na aikin gaɓuɓɓa a aikata su zuwa gare shi ma'ana shi za a dosa da su don shi za a yi su ba don wani ba kuma a yi su ƙarƙashin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya tambaye mun menene wato kishiyar wannan tauhidi na ilahiya ya bayyana mana shine shirka shirkan nan shi ma ya faɗa mana me ake nufi da ita sannan ya ce nau'i biyu ce ya ce nau'i na farko shine shirka babba da idan mutum ya aikata ta to tana fidda shi daga addinin musulunci tana wato kore abin da yake tare da shi na tauhidi in yana tare da tauhidi to da ya shirka babba shi shikenan wannan tauhidin nasa sai ya tafi ayyukansa duk su ɓaci sai ya zama ba musulmi ba inda shi musulmi ne a shirka karama kuma ita ce shirka ce za a ambata ta amma kuma ba ta fidda mutum daga addinin musulunci kamar da za mu zo mu ji bayaninta to ita shirka babba din sai fassara mana ita to daga nan za mu maimaita ɗan abin da ya fassara sai kuma mu ci gaba da dalilan da ya kawo don mun tsaya akan dalilan ne ko yawa ya ce abin da ake nufi da shirka babba shine ittikhadul abdi min dunillahi niddan shine bawa ya riki wata kishiya ko wani kishiya ya dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala yusawwihi da rabbil alamin ya daidaita shi da Allah duk wanda ka ɗauke shi ka bashi matsayin Allah a zuciyarka a aikace ta hanyar mai sai kawo mani misali bi hubbihi a yuhibbuhu ka hubbillah ya zama yana son wannan abin ko wannan mutumin a kamar yadda yake son Allah wa yakhshahu ka khashyatillah haka nan ya so shi kamar yadda ya tsorace shi kamar yadda yake tsoron Allah mana irin tsoron da yake wa Allah cewa Allah yana da wuta yana da aljanna sai mutum ya tsoraci wannan wani wanda ba Allah ɗin ba irin wannan tsoron da yake wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana kasancewa idan mutum misali za ga wasu ko wanda suke girmama din baya nan to suna tsoron su saba masa irin yadda kaga Allah madaukaki ai ba ganin sa muke ba ga'ibi ko ba haka ba amma kuma muna tsoron mu saba masa a komai to shi wanda duk zaka ɗauke shi da irin wannan matsayin yadda ko yana nan ko baya nan kana tsoron ka saba masa akan abin da ba daidai ba ne akwai abin da yake in doka ce misali aka sa ko mai tsare dokar ko yana nan ko baya nan ai wannan ba za ka keta ba yau wannan daban amma ka ji misali cewa a wannan idan ban masa abin da yake so ba ko zan yi rashin lafiya ko zan talauce ko wani abu kaza zai same ni kun ga Allah ne kawai dama mai irin waɗannan abubuwa to wannan in aka yi shi an samu shirka da za ta iya fidda mutum daga addinin musulunci wa yaltaji'u ilaihi kuma yana fakewa zuwa gare shi duk abin da ya same shi maimakon yayi tunanin ubangijin da ya halicce shi shine zai tsare shi daga wannan abu kuma ya ba shi makari sai ya rika tunanin cewa yana da wani kaza da ya tattali yana da wani mutum ko wani aljani ko wani dutse ko wata bishiya da ya kare ta ya aje ta duk abin da ya taso masa maimakon ya ce Allah sai ce wannan abun to wannan shirka ce da take fidda mutum daga addinin musulunci a wa yad'uhu kuma yana roƙonsa mun yi bayanin me ake nufi da wannan roƙon ko ya roƙe shi abin da ba mai iyawa sai Allah yawwa wa khafuhu kuma ya tsorace shi a me bambancin khashiya da khawf mun yi shi a falafatin usul ko khawf muna fasara a hausa tsoro khashiya ma ya shahu shi ma ya ji tsoron Allah khawf ma ya khafu Allah shi ma ya ji tsoron Allah me bambancin wannan kalma da wannan hmm to mana hmm yawa bambanci tsakanin su kenan khashiya tana zuwa ne idan kana tsoron abu tare da ilimin shi wannan da kake tsoron shi yasa Allah madaukaki a Qur'ani da ya tashi bayanin wane ne masu suwaye malamai masu tsoron Allah da yana so ya fifita malamai su ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u malamai su kadai su ne masu tsoron Allah saboda abin da ake nufi da khashiya khashiyar da take tare da ilimi tsoro ne wanda ya haɗu da ilimi kana da cikakken ilimi ko ilimi mai zurfi dangane da wanda kake tsoro din wani ko kaga yana tsoron wani abu ne saboda kawai wani janibi ɗaya da ya nuna masa ya gani ko yana yin wani abun mamaki ko yana tsoratarwa ko tsafi ne an gwada an ga yayi saboda kawai wannan yawwa Allah dai madaukaki ya kyauta harkar tsafi-tsafi yana cikin abin da yake wajibi a ci gaba da faɗakar da mutane da hatsarinsu a a tarihi ba abin da ke halaka mutane da gaggawa irin waɗannan abubuwa ɗin karkatawa zuwa ga tsafi kai tattalin wani abu maimakon ka rika tunanin Allah ne mai kare ka sai ka tunanin wato tsafe-tsafe wannan yana da hatsari sosai akan tauhidin mutum kuma zai iya cire shi daga addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah mu ya kyauta mana domin babban abin mafi yawan abin da ke jan hankalin mutane zuwa ga irin wannan shine wani lokacin za a gwada wani abu sai su ga yayi hukuncin tsafi dama a shar'ance ba wai da shi da sihiri ba wai baya yi ne hmm. in an yi yanayi in masu shi suka yi dama a yi asalinsa shine haduwa da wani aljani a bauta wa aljanin yi masa a kan abin da yake so shi kuma ya zartar maka da wani abu su kuma Allah madauki ya ba su karfin yin wasu abubuwa kasancewar ba ganin su ake ba suna iya shiga zuciya masu canza soyayya hmm. kana son mutum sai a shiga zuciyarka a canza soyayyar daga soyayya ta koma adawa mace da miji a shiga irin waɗanda duk yana cikin abubuwan da masu sihiri suke to amma dukkansa ba shi da ƙarfi a gaban yadda da Allah da tawakkali da kuma zikirin Allah subhanahu ta'ala in mutum ya yadda da wannan to za ka cewa Allah madauki ya kare shi ko an yi ba zai same shi ba hmm. Allah madauki ya tsare mu Allah ya ba mu tawakkali sai ce wa yarjuhu kuma ya rika sa rai yana fatan Allah maɗauki zai bashi lada wa yarghabu ilaihi yana kwaɗayin abin da ke tare da Allah wa ya tawakkalu alaihi yana kuma dogaro ga Allah baya dogaro ga kowa sai Allah duk abin da ya je dawo Allah yake ci ba a cewa mutumin da yake tare da Allah a ce wato ana tsoron bai yi tattali ba mun fahimci abin da yake nufi sau da mutane in aka ce wani sai ga mutum ko wani aiki ya samu sabo wata kujera da Allah maɗauki ya bashi sai ka ji wasu sun zo suna cewa to malam sai fa an tashi tsaye kuma eh, akwai magabta sai ka tashi tsaye to ka tashi tsaye na su abin da suke nufi shine ka je ka samu wani malami ka rika ɗiban kuɗi kana bashi shi kuma yana wani abu da shi kansa bai san me yake yau ya cinye ma kuɗi ya cinye ma imani kun ga hasara biyu wannan abun bai kamata kai hasara biyu ba yau ya kamata ba ruwanka da shi Allah din nan Allah shi ne ya halicci ka shi halicci wancan da zai maka mugunta ɗin ya san ta inda zai bullo maka ka zauna da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala kai din ake so ba wai ka je gun wani ba kullum muna faɗakar da wannan saboda mutane sun kasa fahimtar sa kana zan sai mutum ya zo ce wai mani da Allah yana so a min istikhara ba daɗe ba ko sati biyu ba wani ya zo samu wai da Allah yana neman wani aiki da Allah yana so a masa istikhar kace ka san me istikhara sai me istikhara baka sani ba ka faɗa istikhara shine wata addu'a ce ibada ce ta musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sahabbai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zama ya koya musu lafuzin istikhara cewa ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza har suka haddace in ka tashi za ka yi wani abu ai na faɗi shi kwanakin nan ko makon da ya gabata yawwa in za ka yi wani abu ba wai sai abin ya zama yana buƙatar zaɓi tsakanin kaza da kaza ba duk abin da za ka yi aiki ka samu sabo to kafin ka fara cika ka istikhara ko kana nema tun kafin neman lokacin neman kamar shi wannan da ya zo yana nema ɗin daidai ne lokacin da ya nema ya yi istikaran amma shi ne zai yi ba wani ne zai masa ba sai ka yi raka'a biyu nafila ba farilla ba in ka gama sai ka karanta wannan addu'ar da ka karanta ta kuma a ciki sai ka ambaci wannan abin da kake so ka yi ya Allah auren nan da na ta gaba na zan yi shi in ka san alheri ne to ka zartar min da shi ka sa min alheri ka sa min albarka ka sa zuciyata ta nutsu da shi in ka san kuma ba alheri ba ne ga rayuwa ta nan duniya da lahira ya Allah ka kawo da tunani na daga kansa akwai abin da ya fi wannan to in ka lazimci wannan kuma ya ka lazimci zikirin safe din nan zikirin safe da na yamma ka je ka nemi littafin hisnul muslim yana nan a rubuta azkaru sabahi akwai kuma azkarul masa'i ka zauna ka haddace shi in baka iya larabci baka karanta transliteration wasu littafan an musulun wannan ka haddace a larabci ko kuma saboda tsadarsa ya kai ka je gun malami ka karanta ka iya karantawa kuma ka haddace don maimakon ka je kana ta ɓata lokacin ka ka je gun wannan malami a wani ma daga nan a kai ka gun wani boka a yi maka kaza a yi maka kaza wanda ka haddace waɗannan abubuwa in ka haddace su duk bayan sallar asubahi ka zauna kai bayan ka yi sallama kai zikirorin da aka saba su a tasbihi 33 hamdala 33 kabbara 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma kai ayatul kursi kai qul huwallahu uku kai abin da kula a'udhu birabbil falaq uku kula a'udhu birabbin nas uku sannan kai la ilaha illallah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai ɗari a wannan gurin baka tashi ba sannan da yamma ka sake irin wannan da kuma wasu addu'o'in da za ku gan su a cikin abin nan hisul musul to kala binci wannan kullum za ka yi wallahi baka buƙatar ka je ka ce wai wani abu ya same ka gun wani malami a yi maka kaza a baka hirzi daga abokan gaba wannan duk ɗabi'a ta mu ce dai ta rashin karatu ta sa waɗannan abubuwa sukan yi zurfi a cikinmu kuma sannan Da malamai nan ba su da aikin yi ba su da hanyar da za su sami kobo a bakin su sai zama suka ɗauki wannan abun ya zama shine sana'a daga fara shi a hankali sai ga an wuce zuwa abin da ya shafi sihiri da kuma bautar aljanu wannan abun yana da hatsari sai sa duk malamai musamman ma mahaddata Alƙur'ani lalle su zauna su samu aiki su rika yi yawa a yi aiki kuma a yi karatu amma in an zauna ba za a yi aiki ba zai zama cewa mutum dole ya bude shago ya baza buzu ya zauna a kai yana jin tarbi yana gyada kai domin mutane su tsammanin wani abu ne su zo su zauna gaban su suna bashi kuɗi yana yin irin waɗannan abubuwa Allah dauki ya kiyaye domin duk inda za ga mutane suna aiki tare da cewa ana yin karatun to ba ka samu irin waɗannan abubuwan ba inda ake yin abun ba da sunan malinta ba to su masu sihirin ne aikin su kawai sihiri matsafa sunan su sai ga cewa mutane masu son su tsafi gun su suke zuwa amma ba a lullufe shi da sunan malinta ba har ya zama cewa mutane mata da yawa suna son irin waɗannan abubuwa sai a ce za a je gidan malam a wasu kasashen in za a je gun irin wannan cewa ake za a je gun mai tsafi to wannan sunan ya fi dacewa da su maimakon a ce malam ne Allah ya kiyaye dan haka sai ke cewa au yuti'uhu fi ma'siyatillah ko kuma yayi masa da'a cikin saban Allah ma'ana Allah ya ce kar ai abu kaza shi wani ya zo ya ce ai sai kai masa da'a kuma akan abun kuma bisa yarda wannan shi ma yana cikin shirka au yatba'uhu ala ghairi mardatillah ko ya bi shi ba akan yardar Allah ba ya zama cewa ba akan Allah bai yarda da wannan abun ba shi ko mai bi shi akan haka wannan abubuwa duk suna daga cikin abin da yake shine shirka to sai kuma dalilai قال تعالى ألا مدهكيتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء lalle Allah baya gafarta a yi tarayya da shi da komai a haɗa wani tare da shi a bauta musu haɗe Allah baya yarda da wannan abu malami sun bayyana mai ake nufi anan cewa baya gafarta a mutu ana shirka tare da shi idan mutum bai fahimci wannan ba to zai tsora wa mutane addinin ya zama da wahala in ka ce Allah baya gafartawa kwata-kwata ma'ana ko mutum bai mutu ba in ya tuba daga kafirci kenan ba za a karba ba ta kuma musulunci bai taɓa zuwa da wannan ba haka yake ba domin Allah madauki ya faɗa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lakum ma qad salafa ka ce waɗanda suka kafirta in suka hannu daga kafirci suka daina kafirci suka zo suna bauta Allah shi kadai to Allah ya ce yughfar lahum ma qad salafa kaga wannan a duniya ce ashe kenan wannan ayar da Allah ya ce baya gafarta ayi tarayya da shi to yana nufin a je wurin tsaron tashin al'iyama a cikin halin shirka ba a tuba ba sai kenan zaman mutum da rai duk lokacin da yake da rai to ya zama lokaci ne nasa na tuba daga shirka babu lokacin da ba a karɓar tuba sai idan ran da aka ce kiyama ta zo rana ta fito daga yamma maimakon ta fito daga gabas kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abin zai faru yawa ko kuma mutum ya zama yana cikin gargara wato ransa yana shirin fita an zo an tsaya kansa a lokacin ne zai ce ya tuba ko kuma ya ji mutuwa ta zo kamar da Allah bai karbi imanin fir'auna ba to haka nan abin yake kun ga ai bai ce ya tuba ba sai lokacin da wato abin nan eh, nitsewa ta ruwa ta kama shi falamma adraka hul gharaqu ko qala min amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min Allah ya ce al'ana wa qad asaytu min qablu wa kunta min al-kafirin ko yau kaga Allah ce anan bai karbi wato tubansa ba amma in dai mutum mutuwa bata zo masa ba ya tuba ko mai girman kafirci duk abin da yake na kafirci ko me yake bautawa nan da dai ya tuba ya koma ga Allah to Allah nan kuma mai rahama ne sai gafarta masa baki da mun ga ai tarihin addinai mutanen da suka yi addinai daban-daban wani ya fita daga wannan addini ya koma wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ko kuma ya daɗe yana kafirci amma Allah maɗauki ya so shi da rahama a lokaci guda sai ya tuba sai koma musulmi kuma sai Allah ya karɓi tubansa don haka ashe zancen da ake shine kada ka bari ka mutu akan shirka wala ta mutunna illa wa antum muslimun yadda Allah maɗauki ya gaya mana don haka mutum ya ƙoƙari da abin da yake na irin wannan a bar shi sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha amma yana gafarta abin da bai kai haka ba ga wanda ya so a nan malamai sun tattauna me ake nufi da ma duna zalika ma duna me zalika din zalika ismu ishara ne ko a larabce ya'udu ala A ashirk yau yana koma zuwa ga shirka ne ma'ana wa yaghfirullahu ma duna shirki sai kuma yace liman ya sha'u nan ma akwai wani bincike mai faɗi duk abin da ba shirka ba to Allah yana gafarta shi sabanin da suka shi ne shin shirka karama ita ma ba a gafarta ta ko ko ana gafarta ta wasu malamai suka ce ana gafarta ta hukuncin ta hukuncin manya-manyan zunubai al-kaba'ir zunub wasu kuma suka ce a'a tunda Allah ya kira ta shirka kuma ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih to ita ma ba za a gafarta ba sai an yi mutum azaba sannan kuma a cire shi saboda imaninsa saboda akwai guntun imani tare da shi wanda bai kai ga ashirkul akbar ba sannan a sa shi aljanna wannan wani kauli ne na malamai wasu kuma suka ce a'a gurgudan kamar yadda ka ba irin zunubai ake gafarta su liman ya sha to ita ma haka ne ma'ana ta hatal mashi'a me ake nufi da liman ya sha'u liman ya sha Allah cewa yana gafarta abin da bai kai shirka ba babba kenan ko amma ga wanda ya so abin da ake nufi idan mutum ya mutu ya je gaban Allah ranar tashin alƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai duba in har tare da shi akwai shirka babba wanda ta fidda shi daga addini to shikenan sai a nuna masa hanya sai wuta ba hisabi ma ba zancen aje abinci ko ya aikin kirki ko bai aikin kirki ba wuta kawai zai tafi wala nuqimu lahum yawmal qiyamati min wazn haka Allah ya faɗa wazn nan ce wazn ma'ana a ran tashin alƙiyama ba ma za mu tsayar musu da mizani da za a auna musu ayyuka ba ba su da shi malamai suka ce yi musu wani hisabi hisabi shine na ƙoƙarin itirafi da tabbatar da adalcin Allah da rashin zaluncinsa ma'ana a tsaye da su a ce ba ku yi kaza ba lokaci kaza ku yi kaza kun bauta kaza kun mutu akan bautawa wane ba Allah ba su ce eh sai Allah ce to ga wuta can ma'ana don a tabbatar wa sauran wanda suke wurin cewa Allah fa ba zaluntar waɗannan ya ware su ba da bakinsu suka faɗa a ranar cewa sun mutu suna bautawa wani Allah mun fahimci wannan suka ce dan haka za a yi musu wannan tambaya din ba kamar hisabi ne na musulmi da za a yi hisabi kuma auna ayyuka ba kaga idan aka sami imani mutum mai imani ne to shine sai a ce to a fara auna ayyukansa na kirki da kuma ayyukansa na banza sai a ga wanne ne za su rinjaye wannan duk idan an samu imani kenan muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da mu mutu akan imani duk abin da zai nesanta mu daga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya kau da shi ya nesa da shi dukkan fuskokin da suke zaune a wurin nan da kuma dukkan al'ummar musulmi a wata ayar kuma sai yake cewa wa man yushrik billahi faqad iftara isman aziman duk mutumin da ya shirka da allah ya ɗauki wani Abin da ake yin ibada da shi wani abu da ake bautawa ma'ana abun aiki dai da ake bautawa Allah da shi sai ya je wani wanda ba Allah ba wannan aikin to ya yi shirka da Allah wanda ya wannan kuma sai ce faqa diftara isman aziman to hakika ya kirkiri wani zunubi babba a nan malamai suka ce me yasa aka dangana masa iftira'i kaga aiki ne shi shirka ko shirka mutum ya yi aiki ne to amma nan sai aka ce faqa diftara isman ya kirkiri kamar wani abu ne da da ba shi Allah baya saboda tsananin kyamar da Allah yake wa shirka sai zama kamar wani bakon abu ne ba a san ganin sa to duk wanda yayi sai ya dauka a ranar yayin isra'il sai ya fito da shi fili shine fara yi Allah ya shi kuma wannan abin ya zama babba wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wannan a wata ayar ta suratul nisa'i wannan kai ta farko a suratul nisa'i ne inda yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima a wata a wata ayar kuma duk a cikin suratul nisa'i dan la khayra fi kathirin yake cewa wa man yushrik billahi faqad bayan ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai yace cewa kuma wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya shirka da Allah to hakika ya bata batan kuma mai nisa Allah ke shi mu daga wannan irin aiki wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma yana cewa innahu man yushrik billah lalle yadda lamarin yake wannan innahu malamai suna cewa suna ce mata damiru sha'an damiru ash-sha'an ma'ana lamiri ne da yake nuna ma'ana abin da ake nufi ai sha'anin shine domin kun ga ai ba faɗi wani abu a baya ba ballantana ya zama damirin ya udu ilai ai innahu man yushrik billahi ai inna sha'ana innal amra yadda lamarin yake shine duk mutumin da yayi shirka da Allah madaukaki ya bautawa wani wanda ba Allah ba faqad harrama Allahu alaihi wannan kuma nafsi ne na alqur'ani duk wanda yayi wannan abin da ake ce mai shirka to Allah ya haramta masa aljanna wa ma'wahu annar makomarsa matabbatarsa inda zai zauna har abadan abada ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu wa qala ta'ala wata ayar kuma Allah ce wa man yushrik billahi duk mutumin da ya shirka da Allah faka annama kharra min as-sama'i to kwatan misalinsa misalin sa shine kamar mutum ne da ya fado daga sama har malam albaibawi a cikin tafsirin sa yake cewa wannan yana nuna cewa sama nan ne an nuna nan ne kamar kololuwar tauhidi in mutum ba dan tauhidi bane sai a koro shi ma'ana shi ne kamar a sako shi kawai ya faɗo ne aka bada wannan shine aka bada misali da wannan aya ma'ana sai a sako shi sai ya faɗo to in ya faɗo din ina za shi kasar Allah ko ko ina hmm. sai Allah madauki ce fa ka annama kharra min as-sama'i fatakhtafahu at-tayru fatakhtafahu at-tayru sai tsuntsaye ma'ana a tsuyur jinsi ne nan ake nufi sai tsuntsaye sai su fizge shi sai su tafke shi nan ce alkhaf shine a karba a kwace abu da sauri al'akhdhu bi sur'a hmm, a fizge abu ma'ana maimakon a bar shi ya fado kasan sai tsuntsu ya zo sai tubbe shi kuma aka gutsutsura jikinsa aka yaga yaga da shi shikenan magana sa ta kare to kwatan sun mai shirka kenan malamai suka ta tattauna akan me ake nufi da wannan misali suka ce wannan alama ce ta cewa ba shi da asali kuma ba shi da asar asalin shine ma'ana jikin nasa ma ba za a bar shi har ya wanzu a gan shi ba domin an ce fataktafuhu tsairu ai tumazziquhu wa tuqatti'uhu in ta kwace shi shi kuma me alamar rashin asar ɗinsa shine ɗaya misalin sai ce au tahwi bi hirrihu fi makanin sahiq ko kuma iska tahwi ma'ana tamilu wa tazhabu bihi sai ta karkace ta tafi da shi iska sai ta kwashe shi ta yi awon gaba da shi fi makanin sahiq zuwa wani wuri wanda yake ba'id shine ma'anar sahiq ma'ana kun ga wannan malamai suka ce wannan abun ya nuna mana misalai wannan audin shin ta takhyiri ce ko ta tanwi'i in an ce ta takhyiri ce to ana yin abu ɗaya ne ko dai a yi masa wannan ko a yi masa wancan wasu kuma suka ce ta tanwi'i ce ma'ana wasu masu shirkar za a yi musu wannan wasu kuma za a yi musu wannan ma'ana in suka faɗo daga sama sai tsuntsaye su ka tattala su su ci. wasu kuma sai a taho da su ma'ana sai ya zama cewa iska ta zo kai ta kwashe su gaba ɗaya yi tafi can wani wuri da su nesa ma'ana sai malamai suka ce to anan ne ake nufi ana nufin la asla lahu wala asa domin wanda aka ce an cinye shi ai kun ga ba guntun ma ba abin da za a gani wanda kuma aka ce iska ta ɗauke shi to ba za ka iya ganin inda aka yi ma da shi ba domin da da kafarsa ya taka to zai bar asar me asar taka da yake yi za a ga alama inda mota ya tafi inda babur ya tafi inda me ya tafi za a ga inda ya tafi amma wani iska ce ta zo ta daga shi sama aka yi awon gaba da shi aka yi jifa da shi wani wurin ma'ana kenan ba shi da wani karari da zai tabbata a ƙasa sai malamai suka ce ashe kenan shirka ba ta da asasi ba ta da foundation duk wanda aka yi masa wannan da yana da foundation zai zauna a ƙasa mun fahimci wannan yau misali ne da zai nuna mana cewa ashe na lallai mutum ya guji shirka saboda ba ta da tabbaci da za ta wa mutum har a ce za ta iya riƙe shi kuma za ta iya bashi wata kariya don haka mutum ya gudu ya barta ya koma zuwa ga Allah ya bauta masa shi kadai Allah madaukaki kuma ya karɓe shi Allah karɓe mu baki ɗaya ya hana mu aikata shirka ya kyamatar da ita a zukatanmu kuma sannan ya tabbatar mana da tauhidi وقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي حق الله على العباد حق الله akan bayi wanda ya farlanta tilas ne su bashi wannan haƙƙin ba na wani bane nasa ne shi kadai ne an yi abu doho su bauta masa wala yushriku bihi shay'an kar su bauta komai kar su tarayyar kowa tare da shi da komai da kowa in an ce komai ne ake nufi duk abu mara rai ma ya shiga ciki za ka ce kowa kuma duk abu mai rai yawwa ma'ana mutum da aljan da kuma duk wani abu da ake bautawa to kada a ai tarayya da shi da Allah subhanahu wa ta'ala wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayin su kuma akan Allah nan ma malamai sun tafi an taɓa ina jin mun taɓa maganar nan ko asalin hadisin nan hadisin waye hadisin mu'az bin jabal ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa yaman yaman kuma a lokacin nan akwai suwaye a ƙasar akwai halin kitab domin a lokacin yana magana ne yana ishara ne zuwa ga cewa akwai yahudawa a gudu a yaman tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina a can tarihin baya na yahudawa lokacin da buktu nasar ya kore su ya rusa baitul maqdis a sun warwatsu a cikin duniya daga cikin wuraren da suka je wasu sun yi yaman wasu kuma sun taho madina to waɗanda suke yaman din nan an daɗe suna tare da wato wannan addini ne yahudanci suna kansu har kuma lokacin da addinin kirista ya zo wasu daga cikinsu suka karɓe shi shi yasa a lokacin nan aka sami kirista a garin najiran domin najiran da a ariyar yaman take saɓanin a yanzu yanzu tana cin saudi arabia a kudancin saudi arabia ina fatan fahimta yau amma da nan hedikwata ce ta kirista a nan ne aka yi kiskar saurayi din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa cikin hadisi cewa wani saurayi yana zuwa gun uh, mai ibada yana zuwa kuma gun wani malami ko sai ya je gun malamin ya ilmantar da shi ya ilmantar da shi yana tahowa sai ya haɗu da uh, da wani mai ugun wani mai sihiri da kuma wani mai ibada to har har dai uh, abin da ya faru tsakaninsa da waɗannan mutane har suka yi imani lokacin da yaron ya fahimci karatu ya fahimci tauhidi waɗancan mutane suna kan shirka har abin da ya kai ga ya bayyana cewa yana bautawa Allah shi kadai aka zo aka tara mutane aka ce duk wanda ya imani da shi za a kashe shi yana jin da kun san wannan kisa din yawa to a lokacin a garin Najran aka yi wannan abu din yadda malaman tafsiri suka ambata da kuma sharhin hadisan ne to da Najran da Yaman duk da abu ɗaya ne lokacin nan Yahudawa ne a ciki da kuma Kirista don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai aiki mu'az bin jabal sai yace masa innaka taqdimu ala qaumin ahli kitabin ko innaka ta'ti qauman ahli a falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an ilaha illallah zaka je gun mutane ne ahlul kitab ahlul kitabi ana ce musu ahlul kitabi saboda Allah madaukaki ya taba basu littafi ana nufin yahudawa da kuma wato kirista domin da littafi a hannunsu eh, kasancewar akwai littafi a hannunsu da Allah ne ya taba saukar da shi duk da cewa na asalin aka saukar ba wanda yake hannunsu yanzu ba da suka gurɓata amma Allah maɗaukaki duk da sun gurɓata ne ya kira su ahlul kitabi hmm, akwai lokaci za ka ji wasu ƴan uwa suna cewa ai a zamanin yanzu ba ahli kitabi ko eh ina jin an shekarun baya an taɓa wannan rigimar wasu suna cewa ai yanzu duk kiristan da ke zamanin yanzu ba ahlul kitabi bane don haka bai halatta a aure shi ba bai halatta kaza wannan ba haka bane duk wanda ya bi wannan addini sawa'un dan asalin bani isra'ila ne shi ko ba dan bani isra'ila bane sunan sa ahli kitab wannan shine kaulin malamai sahihi kuma sannan shi zancen cewa ai sun canza littafi ai bayan sun canza littafin ne Allah ya kira su ahli kitab canza littafin ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akai ba ko tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan littafin da muke gani a hannun kirista yanzu wanda ake ce ma bible ya hada littafai ne da dama akwai biyar na farko wanda su ne aka baiwa annabi Musa alaihi salatu salam su ake ce ma at-taura yawa a cikin old testament kenan sannan akwai wasu littafan wajen talatin da wani abu su kuma daban daga baya aka ko 27 aka kara su suka zama 42 agun protestant agun wasu kuma wanda ba wannan ba sun kai wajen 39 ai guda 39 ne banda waɗancan a takaice kun ga waɗannan littafai daga baya aka tattara su aka ƙara wannan zuwa ga wannan aka ƙara zuwa ga wannan hatta shi na annabi Musa alaihi salatu wasalam wanda ke hannunsa wanda ke kai Yahudawa yanzu ba shi ne na asalin ba domin su a cikin littafan shi a wannan din ka buɗa shi akwai inda suka faɗi cewa lokacin da Nabucodonosor shine Nassar ya zo ya rusa Baitul Maqdis gaba ɗaya an rasa littafin domin dama su ba irin mu bane da kowa a gidansa zaka samu Qur'ani ko su Yahudawa ba haka bane littafin kwaya ɗaya ne nuska ɗaya sai aka je kuma aka aje ta a baitul maqdis duk ran asabar sai a taru sai alkahin al'azam babban malami sai zo ya karanta musu aji abun ai kuka kuma sai aji a mai da shi kowa sai tafiya sai ran asabar haka ka'idar su take to lokacin da nabokhaz nasar ya zo a shekara ta 730 da da 86 hmm. kafin haihuwar annabi isa 586 kafin haihuwar annabi isa ya zo ya rusa baitul maqdis ya kwashe komai aka kwashe da gwalagwalan da suke ajiyewa na bauta da komai aka mazzaka littafin aka lalata shi aka neme shi aka rasa to ya kwashe su a matsayin bayi suka tafi babil babil gari ne har yanzu yana nan a iraki nan ne asalin inda aka haifi annabi ibrahim daga nan ya hijira ya koma zuwa baitul maqdis mun fahimta ko asalin annabi ibrahim ke to suka ko yahu da sunan suka zauna wajen shekara saba'in a nan wai suka manta littafin ba sai aka samu wani mutum ana ce masa izra shine a larabci ake ce ma uzairu sai ya ce shi zai iya tunowa bayan sun dawo baitul maqdis kenan farisawa suka dawo da su baitul maqdis sai izra yake shi zai iya tuno duk abin da ke cikin wancan littafin da aka rubuta to shine ya zauna ya tuno ya tuno ya rubuta abin nan da ake yake hannun waɗannan mutane kun ga a cikin ba shi ne na asali ba eh duk da yake akwai labarai a ciki da suka kama da na daɗin da kuma waɗanda yake daidai ne sai san kana karanta kisoshi da aka faɗa kamar a surutu kisar annabi yusuf da wadda take cikin babu da wadda take cikin alkur'ani akwai bambanci na abubuwa ba masu yawa sosai ba amma dai asalin kisar haka ta gudana na fata mun fahimta me nake so in kai gare shi maganar ahlul kitabi to dalilin watsuwar su suka komo yaman shine annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura mu'adh bin jabal yace masa ka kula zaka je gun mutane ne ahlul kitabi to ahlul kitabi ai sun san akwai Allah ko ko ba haka bane don sun yarda cewa Allah ya ba annabi Musa a taura sun yarda Allah ya ba annabi Isa injila amma duk da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga kenan ashe ba maganar tabbatar da akwai Allah aka tura annabi mu'adh ya je ya gaya musu ko ya je ya tabbatar musu ne cewa to ku daina bautar wani wanda ba Allah ba ku zo ku bauta wa Allah shi kadai kuma ku yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. duk mutumin da bai yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo bane to ba zancen tsira gare shi ba zancen imani ba zancen shiga aljanna duk nuna tsoronsa da takawarsa da aikin alherinsa to ba zai zama musulmi ba na fata mun fahimci wannan yawa Allah madauki ya samu dace Allah ya tabbatar da mu akan musulunci wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam haqqul la ilaha illa sai an tada inji kenan ko yawa yace haqqul to alhamdulillah ta sake dawo dama mun tsaka yana cewa haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a to mun ji haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa shi kadai kar su yi tarayya da kowa da shi to me haƙƙin bayi akan Allah nan tambaya ta zo malamai su tambaya ya za a ce haƙƙi kuma akan Allah shin Allah akwai wani abu da za a ce wajibi a kansa Allah babu wani abu wajibi a kansa amma nan yana nuna mana wata sifa ce ta hasa babba ita ce inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah madaukaki baya saba alkawari sannan kuma baya yin zalunci waɗannan abubuwan guda biyu manya wajibi mai imani da su me yake nuna wannan anan ma'ana shine cewa wa haƙƙul ibadi alallahi Allah yu'azziba cewa kada Allah ya azabtar da man la yushriku bihi wanda bai yi tarayyar Allah da komai ba mana duk mutumin da ya mutu bai yi shirka ba to Allah ba zai azabtar da shi ba kaga kenan Allah madaukaki baya saba alƙawari kuma sannan baya zalunci da mutum zai mutu baya shirka da Allah in aka samu Allah ya azabtar da shi ai sai a ce an samu zalunci ko to Allah ba zalunci shi yasa yayin aka kira wannan abun kamar haƙƙi ne na ku ku bayi akan Allah ba wai saboda akwai wata doka da Allah madaukaki take hawa kansa ba akwai wata magana anan da ta dace a faɗa maganar da nace inna Allah la yukhlifu al-mi'ad kuma Allah ne faɗa a Qur'ani ko mi'ad alƙawari na alheri wanda ya kaza za a sa shi aljanna wanda ya kaza za a bashi matan aljanna kaza akwai wannan nasoshin da yawa a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to akwai a gefe guda kuma abin da ake ce ma alwa'id menene alwa'id wa'idi shine narko alkawarin cewa za a yi azaba ga wanda ya laifi shi ma wannan yana nan a cikin qur'ani da yawa ومن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda duk mutumin da ya kashe wani rai dan adam mumini ka dauki wani abu ka kashe shi muta'ammidan da gangan to sakamakon mutum shine jahannama khalidan fiha kuma Allah zai yi fushi da shi kuma Allah ya tsine masa kuma ya masa tattalin azaba mai girma shi ta har aka samu ruwaya daga ibnu abbas cewa ai mutumin da ya kashe mumini ba shi da tuba ma'ana ba za a karɓi tubansu ba malamai suka ce yana daga cikin ra'ayoyin ibn abbas da ya faɗa na fassara wannan ayar saboda girmama wannan abin da allah ke faɗa amma in muka kalli ayar da muka karanta ɗazu inna allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha za ka yi tambaya allah baya gafarta ai shirka da shi amma yana gafarta abin da bai kai haka ba ai za mu yi tambaya shin kisan mumini shirka ne ko kuma duna shirki ne Hmm? ma duna ne ko bai kai shirka ba ma'ana kisan mumini bai kai shirka ba ce nan ya shiga karkashin wancan amma da ka'ida ta liman ya sha'u mun fahimci wannan shi yasa malamai suka ce a'a duk abin da ba shirka sunansa ba komai girman wa'idin da ya zo to Allah zai iya gafarta shi haka nan Allah madauki yana cewa إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا lalle waɗanda suke cin dukiyoyin maraya ba abin da marayu kai ba abin da suke ci a cikin su illa wuta kuma za su shiga wutar jahannama wuta mai ƙonuwa to sai malamai suka ce wannan ya sunan waɗannan ayoyin malamai suka ce ana kiran su ayatul wa'id ayoyin wa'idi rufo to shi menene hukuncin Allah maɗaukaki ya saba wa'idi wa'ad dai cewa wanda ya aikin kirki za a sashi a aljanna ya gaya mana baya saba amma bai ce mana baya saba alkawarin azaba ba mun fahimci maganar ma'ana kenan zai iya saba wa albin da yace zai wa wanda ya ci dukiyar maraya abin da yace zai wa wanda ya kisa mumini zai iya fasawa in dai mutum yana da tauhidi mun fahimci wannan abun saboda me wannan sunansa khulful wa'idi malamai ta ce a wurin Allah kulful wa'idi manqabatun wa fadlun falala ce da daraja ga Allah madaukaki in yi maka alkawarin azaba ya fasa mun fahimci nan. amma alkawarin alheri fa alheri falala ce tasa shi kuma ba mai rowa bane ba azzalimi bane wannan kuma kayi masa laifi ne falalarsa ne gafara cikascewa shine at-tawwabu ar-rahimu al-ghafuru al-mannanu ar-ra'ufu waɗannan sunayen cikar waɗannan ne zai sa shi kai duk da kayan wannan tunda baka bauta ma wani wanda ba ni ba an gafarta maka wancan ina fatan fahimci wannan amma in ya shafi haƙƙin ɗan adam to anan kuma zancen daban yake yauwa za a nemi ka biya abin haƙƙin ɗan adam ɗin nan ko kuma a kisafi in wani abu kai in ka yanke masa kunne bayan an gama hisabi kafin shiga aljanna za a tsaye da mutane a wani wuri wanda ya daki wannan wanda ya maru wannan duk a kira kowa ya rama sannan sai a shiga aljanna ba dai mutum zai shiga aljanna ba sai ya zama sulm ba komai tare da shi muna fata Allah maɗaukaki ya sa musulun nan tun kafin a yi hisabi kafin komai ma'ana ya gafarta mana waɗannan abubuwan domin kuma masu tare laifuka ne manya-manya kuwa Allah subhanahu ta'ala gafarta mana haka daga cikin haƙƙin bayi akan Allah shine duk mutumin da ya mutu baya shirka to Allah ba zai azabtar da shi ba wannan malamai suka ce ana fahimtar sa bi me ma'anar bi quyudihi yana da kaidi cewa an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'an idan mutum ya mutu ya je ga Allah bai shirka da shi ba amma kuma ya yi zunubi ga zunubai nan da yawa da haƙƙin ɗan adam da ba na da haƙƙin Allah duk ya tafi da yawa ya tafi da su nan shine maganar liman ya sha'u take tasowa to in Allah ya so sai gafarta masa in kuma ya so sai ya azabtar da shi sannan a cire shi saboda wannan kasancewar bai shirka da Allah din ba sai a mili shi aljanna ashe kenan malamai suka ce nan abin da ake nufi Allah yu'azziba man la yushriku bihi ba zai azabtar da wanda bai shirka da shi ba azabtarwa ta dawwamammiya kun tuno wani darasi da muke? hmm? maganar shiga wuta iri biyu ne ko da shiga aljanna ma iri biyu ne da wani iri da wani iri hmm? yawwa dukulan awwaliyan da kuma dukulan ma'aliyan yawwa kun tuno shi to shi ke nan shi ake nufi ba sai mun maimaita shi hmm. wanda bayan nan aka kuma sai tambayi wasu su gaya masa hmm. saboda darasin ba ne wani amma ana dai a dunkule to ba laifi dukulan awwaliyan wanda za a shigar da shi aljanna bai daya tun ran farko ba tare da hisabi ko azaba ba ko kuma a yi masa hisabin a yafe masa a ce shiga aljanna wannan shine duhulan awwaliya yawwa dukulan ma'aliyan kuma in an ce ma'aliyan ana nufin na makoma shine bayan an yi mutum azaba ta laifukan da ya yi sai kuma a zo a shigar da shi aljanna kun ga kenan ya shiga aljanna dukulan ma'aliyan ba dukulan awaliyan mun gane ko sai mu ci gaba da wancan a wannan hadisi yace wa huwa fi sahihaini bukhari da muslim duka sun ruwaito shi sannan sai yace wa yastawi fi khuruj bi hadha shirki an ad-dini المجاهر به ككفار قريش وغيرهم ita wannan shirkar ba muna zancen shirka babba ba ce shirka babba din nan a mutumin da ya bayyanar da ita ƙuru kamar kafiran ƙurayshawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa gairihim da kuma wasu wasu ma wanda ba su ba duk mutumin da ya bayyana aka rayu akan cewa an san wancan ba musulmi bane mashiriki ne mai shirka da Allah kafiri ne baya bauta Allah dama mun fahimci wannan duk wanda yake wannan wal mubtilu da kuma mai boyewa shirkar a boye yake yi ba a bayyana ba kal na kamar munafiqai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam munafiqai me suke yi hmm? ba suna shiga masallaci a sallah da su ba amma kuma a can a ɓoye tare suke da mushrikai suna bauta wa lata da uzza suna girmama su ba suna kyama suna jin zafi suna jin haushi an ce kar a bauta wa lata da uzza kaga kenan ashe ba imani a zuci su ne munafikai al-mukhadi'ina waɗanda suke yaudara allazina yuzhiruna al-islam waɗanda suke bayyana musulunci wa yubtinuna al-kufr kuma su bayyana kafirci a shi boye kafirci to waɗannan yastawi fil khuruj bi hadha shirki an din da waɗancan da waɗannan hukuncin su ɗaya wajen cewa duk za su fita daga addini in sun aikata wannan kamar ban fahimci me ake nufi ma'ana ita shirka babba idan mutum ya ɓoye ta ko ya bayyana hukuncin ɗaya ne zai fita daga addini ko ba a sani ba kun ga munafiki ai zuwa ya yi a ɓoye je kafircin da aka go kuma ya shigo musulmi ya sallah Allahu akbar shi ma ya yi haka kuma aka yi Fatiha duk aka yi aka yi ruku'u da sujada aka ce assalamu alaikum warahmatullahi ta ke tafi gidansu haka ne ko ba haka ba to amma a zuciyarsa yana sha'awa yana girmama yana roƙon baya so a cinci lata da uzla to da shi da wanda ya bayyana ya fito a gun yaƙi aka kashe shi a uhudu ko a badar ko a ina ne a matsayin yana yaƙar manzan Allah sallallahu alaihi da musulmi to duk hukuncin su ɗaya kasan na cewa mai sun fita daga addinin musulunci ina fata mun fahimci yanzu zancen da ake yawa kasancewar babban shirkan nan ita ce a zuciyarsu ta'ala Allah تعالى yana cewa innal munafiki na في الدرك الأسفل minan النار lalle munafikai su ne a rufi rufi rufi na can ƙasa wanda yake ya fi kowanne ƙasa ba kaga ba a cewa hawa sun an ce hawa shine daraja hawa hawa step step da ai sama sama ko amma in abin da ake yin ƙasa step din da ake yin ƙasa shi ake ce ma darak kaga shi irin abin nan gidan nan kake da shi ƙasa ƙasa in kana tattakawa to darak kake bi zuwa ƙasa in ko sama kake yi to daraja kake bi mun fahimci abin to su munafikai su ne a mataki na can mafi ƙasa ƙasa kafin sauran kafirai a cikin wutar jahannama walan ji da lahum nasira kun ba za ka samu mai taimako gare su ba da zina tabu sai wanda suka tuba kun ga wannan tuban munafikai ba a bar shi da kalma ɗaya ba saboda munafiki wato ba ƙaramin mugu ne a zuciyarsa shi sa Allah madauki bai yarda da iya ya zo ya ce ya tuba ba mun fahimci abin domin idan fatar baki ce dama ai ya saba kullun da shi ake sallah ake komai amma sai Allah ya ce illal ladina tabu ba a bar shi haka ba sai aka ce wa aslahu suka gyara barnar da suke yi wa atasamu bi hablillahi kuma suka yi riko da Allah wa akhlasu dinahum lillahi kai wannan sharuɗan manya ne kuma suka tsarkace addinin su ga Allah me yasa aka faɗi wannan saboda har zuciyarsu ba ikhlasi suke ga Allah ba Allah ne ya ango ya gaya manzon su sallallahu alaihi wasallam to nan shi yasa sai zama sharadin tuban su ta iya zama a zahiri sun tuba a batsini ma sun tuba sun gaya wa Allah su da shi cewa Allah kai muke bautawa mun daina bautawa wancan abin da muke bauta sannan za a karɓi tuban su kaga a cikin ba magana ce ta fatar baki ba Allah madauki ya tsare mu yace fa ulaika ma'al mu'minin waɗanda suka yi wannan to suna tare da mu'minai yace wa ghairu zalika min al-ayat akwai ayoyi waɗanda ba wannan ba ma duk Allah madauki ya bayyana mana muhimmanci ko hadarin da ke cikin mutum ya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ko a bayyane ko a koyi to sai kuma yace ma huwa shirkul asghar karanta ma eh, akwai ɗan lokaci na'am الزائد الداخل في تحريم العمل المراد به به الله تعالى المراد به الله تعالى قال الله تعالى فمن نعم. كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر وسئل عنه فقال الرياء ثم فسره بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الرجل ويسلم ويسلم صلاته لما صلاته ويسلم صلاته صلاته صلاته لما يرى لما يرى لما يرى لما يرى نعم. النظر من نظر من نظر رجل رجل إليه نعم شوف الشيخ حسن سوى دلوقتي mun fassara me ake nufi da shirkul asgar ko da ba mu gama kai ga karanta abin da malamin ya faɗa ba a <clears throat> maganar malamai tana da yawa akan me ake nufi da shirkul asgar mun ji da shirkul akbar ita ce mai fidda mutum daga addinin musulunci ko kuma aka kawo mana surorinta akwai wata magana ta Sheikh Abdulrahman bin Hassan na so in gaya mana ita da ta fassara mana waɗannan abubuwa guda hudu ya ce shirka babba nau'i hudu ce akwai shirkul du'a'i akwai shirkun niyya da irada akwai kuma wato shirkun ta'a sannan kuma akwai shirkun mahabba duk a cikin ayoyin da muka karanta din ɗazu duk waɗannan abubuwan za su bayyana in ka koma za ka gani nan me ake nufi da ashirk al-asfar malamai sun saba da yawa wajen bayanin ya za a bambance tsakanin babbar shirka da karama ko kai yanzu aka barka aka ce mu an muna ji kullum ana cewa shirkar nan akwai babba akwai karama to wai wacce ce karamar ne wace ce babbar wa zai iya gaya mana bari ji yadda suka fahimci shirka karama mai ce ce ita hmm? riya riya misali ce ta shirka karama don kun ka kullum kun mun kula anan malamin ba ta'arifi ya kawo akan ka'idar malaman mantsuki da suke cewa labudda an kuna ta'arifu jami'an mani'an ta'arifi jami'an mani'an shine ta'arifin da ya haɗo duk ma'anonin da ake so ya haɗa kuma sannan ya hana duk abin da ba shi bai shiga cikinsa ma'ana shi ake ce malaman eh, mantsiki logic suke cewa definition na ce definition ai abin da za ka bayyana menene gundarin ma'anar abu yadda wani wanda ba shi ba ba zai shiga ciki ba kun san ai yana da abin da ake cewa muhtarazatu ta'rif da larabci wanda ake ce features ko characteristics na definition ko ina jin da duwan suke karatu ana gaya musu irin wani sai a kawo abu a ce gashi abin da ake nufi da kaza ne kaza sai kuma a kawo abubuwan da za su shiga cikinsa da abubuwan da ba za su shiga ciki ba to duk tarifin da aka tashi akan wannan shi ake ce ma tarifi jami'an manika to nan mun kula malam ba shi ya mana ba misali ya kawo mana cewa yayi huwa yasiru riya'i shine riya karama mana riya da mutum zai aikata a aikinsa in ya ga mutane sun taru sai wani abu don ya burge mutanen nan a yaba masa ina fata fahimci wannan wannan shine ake ce riya to malamai a tauhidi suka ce wannan misali ne tafsiri ne da misali ba tafsiri ne da zai kawo maka mai ake nufi da riya wanda in ka tambayi ɗalibin ilimi ya bambance maka tsakanin shirka babba da ƙarama zai kawo maka ba ai mun san shirka ita riya ba ita kaɗai ce shirka ƙarama ba ko akwai abubuwa dama nan za mu karanta malam ya fara karanto mana yanzu wasu kuma duk an kira su shirka ƙarama ashe da iyari yake ce shirka ƙarama to waɗancan ba za su shiga ba mun fahimci abu malamai sun yi ta'arifi guda biyu na farko ɗalibi mai so ya rubuta don ba sai mun zo muna sake maimaita shi ba wanda kuma ya da kwakwalwarsa nan da shekara ɗaya ma zai fino ba laifi a suna cewa akwai tarifin da malam abdurrahman bin nasir as-sa'adi mai littafin a tafsirin karimun rahman wannan littafin tafsirin da ake ce tafsirin sa'adi ko yawa kuma yana da littafin alƙawlus sadid sharhin kitabut tauhid to a cikin wannan alƙawlus sadid din ya kawo ta'arifin shirka karama sai yake cewa kullu ma huwa zari'atun ila shirkil asfar duk abin da zai zama hanya ce da za ta kai ka ka kai ka aikata shirka babba to shine shirka karama mun gane wannan duk abin da yake hanya ce da za ta kai ka ka aikata shirka babba to karama ce ba shi ba ita ce babbar ba amma hanya ce da za ta kai ka zuwa gare shi ya kawo misali sai ce kamar gina kubba akan kabari in wani babban mutum ya mutu ko wani babban malami shehi sai a je maimakon a kai shi makabartar musulmi kowa yana samun addu'ar kowa duwan da ya zo wucewa zai addu'a ga makabarta har da shi a ciki sai a je a ware wani gida ko wani wuri ko a gidansa ko a gonarsa sai a masa kabarinsa shi kadai to kuma sai a gini sai a kubba mun san kubba mene kubba dom irin wannan da masallaci shi ake ce maƙubba yau ba hasumiya ba hasumiya ita ce doguwa da ake hawa da can a kira sallah da ake dinka fitilu a jiki amma wannan mai gini kamar haka me kuke ce masa da hausa tulluwa ko yawwa to tulluwa shi ake ce maƙubba sai a je a yi wa mutum akan kabarinsa yace wannan abun kun ga ba bauta wa mutum da ke cikin kabarin bane ko amma ware shi din nan daban da aka yi masa wannan surar an girmama shi girmama wadda za ta kai wata rana jahilai za su rika cewa to aje can a roƙi ruwa mun fahimci abin to kun ga zuwa can kuma a roƙi ruwa a gun wannan shehi da ya mutu yake cikin kabarin nan menene shirka ce babba da in aka yi an fita daga addini amma shi ita yin kubbar fa zari'a ce ma'ana hanya ce sababi ne da zai iya kai ka ga wancan to shine tafsirin da malam abdulrahman sa'adi yace abin da ake fi da shirka a karma ke da ita da duk wani abu da ba babba bane amma kuma zai kai ga babba to wasu malaman da suka zo sai suka kalli wannan abin da malamin ya faɗa sai suka ce gaskiya wannan maganar da gaskiya a cikinta amma kuma ba za ka iya ce mata wani abu ba zai iya shiga ciki ba wani abu ba zai iya fita daga ciki ba don me har yanzu shi ma dai akwai abubuwan da ake aikatawa ba zari'a ba ne ba sababi ne na yin wani abu ba amma kuma shirka karama ya zo mana a nafsi cewa shirka ce karama misali rantsuwa ba da sunan Allah ba mutum ya rantse da wani abu ko rawanin wani ko tarna tsakon danga jimarai ko kabari ko takalmin wani malami misali mutum ya rantse da shi wannan shirka ce karama ba ta kai ga babbar shirka da za a ce masa kafiri ba mun fahimci wannan to meye bambancin ta da babbar shin wannan hanya ce da ta kai ga waccan da akwai wata babba da wannan ta kai gare ta sai malamai suka ce a'a ba lalle wannan ya zama sura haka ba to sai wasu malaman kamar Sheikh uh, Salih bin Abdul Aziz Ali Sheikh sai cewa shi tarifin da ya ga yafi dacewa shine a ce shirka karama ita ce duk wata shirka da nassi ya zo mana akan ya kira ta suna shirka amma kuma ba ta kai babbar da za ta fi da mutum daga addini ba saboda dalilai da suka hana haka Wurke abin da ke nufi duk abin da aka samu nasfi a ƙurani ko a hadisi annabi sallallahu alaihi ya kira wani abu ya ce shirka ne misali daura laya da rantsewa da wani wanda ba Allah ba duk muna da nasfi an kira su shirka amma kuma ba shirka ce babba ba da za ta fidda mutum daga addini saboda wasu dalilan da suka hukunta haka to sai malamin suka ce wannan ta'arifin ya fi dacewa ma'ana kai dai ba za ka ce ba shirka ba ne amma kuma akwai dalilin da ya hana wannan ɗin shiga cikin shirka babba da za fi fitar mutum daga musulunci mun fahimci wannan ga wani misalin don a ƙara gane annabi sallallahu alaihi ya ce mana man ata kahinan aw arrafan tasaddaqahu ala ma qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya je gun boka ko dan duba sai ba shi labarin wani abu sai ya gaskata wannan abu sai ce to ya kafur wa abin da aka saukar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ne sahihi mun fahimci wannan yau to sai muka sami sai malami suke tambaya to wannan kufur din da aka ce ya kafirta da abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirci ne da ya fidda shi daga addini shi ba fa shi yayin shirka ba ba shi ya duban ba ba shi ya tsafin ba zuwa yi gun ɗan duba aka ba shi labari ya gaskata sai malamai suka ce wannan kafirci ne shi ma ƙarami ba babba ne mai fidda shi daga addini ba me dalili suka ce ai wannan hadisin ya zo a wata riwayar annabi sallallahu alaihi ya ce man ata kahinan aw arrafan lam tuqbalu lahu salatu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma duk wanda ya je gun ɗan duba ko boka sai nan ba a faɗi kalmar ko ya gaskata ko bai gaskata ba sai aka ce ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in to ne malamai suka ce tun da an ce mana ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in ashe bayan kwana arba'in za a karɓa don haka kenan ashe ba kafiri ba mun fahimci wannan ta suka ce kenan wancan magana ta farko kafircin da aka faɗa ashe kenan kafirci ne karami mun gane abin ashe kenan akwai abin da shari'a za ta kira shi kafirci ko shirka amma sai wani dalili can nesa sai ya zo ko a cikin wannan dalilin ko a wani dalilin daban wanda zai nuna wannan abun ba shirka ce babba ba amma shirka ce karama don haka sai a raba a ce wannan shirka ce karama wannan shirka ce babba amma nassi ya kira shi shirka ina jin wannan ya fi daidai da za a iya abin nan kuma ya fi kama da cewa za a iya samun hujjas kowane abu cikin dalili to Allah ya samu dace ina ga to sai mu tsaya haka darasin gaba sai mu karanta misalan da ya kawo da hadisan da malamin ya kawo muna ka ya Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbatar da tauhidi a zukatan mu baki daya duk abin da zai gurɓata shi ko ya gurgunta shi ko ya lalata shi ko ya fidda shi gaba daya ya Allah ka hana mu ka tsare mu da shi kuma ka tabbatar da mu akan addinin ka sallallahu alaihi wa sallama Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasar nan tamu da kwanciyar hankali da kuma arziki da za a ci abauta wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin kwanciyar hankali wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi